Yadda za samu coin guda miliyan biyar na wannan rana wato ɗaya ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da hudu a Hamster Combo. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau a wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ku bi domin ku samu coin ɗin guda miliyan biyar wanda aka saba yi a kowace rana a mining na Hamster Combo. Da farko dai ku shiga cikin Hamster Combo ɗinku kamar haka. wato cikin mayin ɗinku sai ku jira ya buɗe. Bayan ya buɗe sai ku shiga wajen da zai kai ku cikinsa dai kamar yadda aka saba. Daga nan sai ku ɗan jira ya ɗan kammala wannan abin idan ya kammala zai buɗe cikinsa. Wato da farko dole za mu fara ganin wani hoto ne muke da shi wato hotunan da aka bayar da su wanda za mu amfani da su saboda haka ga su kamar haka. Na farko akwai wannan there are two chairs nan, na biyu akwai tone plus hamster combat aka sa is equal aka sa success. sai kuma na uku akwai USDT on ton. To waɗannan su ne na wannan rana wato ɗaya ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da hudu na wannan rana kenan saboda haka yanzu za mu je mu fara yin su. To da farko gashi mun shiga cikin wato hamster combat mu sai mu zo mu shiga na da aka rubuta mine sai mu danna. Idan mun danna zai kawo mana To amma kafin mu yi gaba idan ka san baka yi ba za ka iya fara tun daga yanzu link ɗin yana kasan wannan bidiyo wato description sai ka shiga ka fara wannan mining ɗin. da farko idan ka shigo to yanda tsarin abin yake za ka fara duba nan ne idan baya nan ka duba nan idan baya nan ka duba nan to wannan guda uku duka suna cikin wannan wurin ne saboda haka kai tsaye za mu tafi ga cikin nan ɗin idan muka zo dama na farko mun duba za a two chairs ne to sai mu duba shi mu nemo shi a cikin nan to anan baya nan sai ka duba idan da ka rubuta new cards sai ka duba yadda za mu iya ganin sa a nan gurin da haka za mu zo mu duba shi gashi nan za a two chairs wato shi kuma nan idan wani idan ya shiga zai ga ya nuna mar alamar wannan key ɗin a kai. To wani sai ya ce sai ka nemo wani. Yanzu misali kamar inda a ce wannan ne ga sha amma a rufe to sai ka nemo wannan PAN token na ka kai level 8 sannan wannan zai buɗe. Shi kuma wannan kun gani da ke already ko friend ko wani abu ina da su haka misali waɗanda suka yi ta ƙasa na ina da inviting wanda na inviting shi yasa yake a buɗe. Wani kuma zai ce ka inviting mutum biyu ko mutum uku. Haka dai abin yake to sai ka je ka inviting ɗin nan. Idan ko ba ka da damar inviting sai dai ka haƙura da na yau har sai zuwa gobe idan sun saki wani wanda baya buƙatar wannan. To ni yanzu kun ga ba wani abin da ba su min lock sa ba. Da haka sai ka danna kar sai in danna kan nan za su ibi guda dubu hamsin sai in danna go ahead. Daga nan sai in ɗan jira gashi nan na kammala wannan. ga yana kamar yadda kuke gani na kammala wannan. Idan muka duba daga sama za mu ga mun samu guda ɗaya. Saura na biyu sai mu duba mu ga na biyu. Na biyu ton plus hamster combat is equal success. To sai mu duba mu ga shi kuma a wani waje yake. Ton plus. hamster combo. zamu mu duba mu ga shi ma a ina yake turn plus hamster combat. So baya nan wurin to sai mu dawo wato nan wurin ɗauke new card ɗin nan sai mu dawo yawwa gashi nan. To ni kaga dukkanin su dai abu ɗaya ke amma wannan guda miliyan ɗaya za su ɗauka a ciki saboda haka kar ka damu sai ka danna tunda kana da shi available. To sai ka danna sai ka danna amma wani za ta iya yiwuwa su sa muku akwai wato mukulli a kansa ba ya buɗewa sai kun kamar dai yadda na faɗa. to sai na uku sai mu koma mu je mu nemo na uku na uku gashi nan a hoto shine wato US, USDT on ton to sai mu duba USDT on ton shi ma sai mu duba za mu shigo wato nan ne new card nan shi ma ko yana nan sai mu duba shi a hankali kamar dai haka gashi nan yawwa gashi nan USDT on ton gashi nan sai mu danna to ni za ku ga dukansu wato dukansu a buɗe suke to ko ta yi wasu ba a buɗe za ku gansu ba idan ba ku gani ya buɗe ba sai ku duba da ƙasa akwai abin da suke buƙata domin ku buɗe wasu daga daga ciki sun samu sai sun inviting to in kana damar inviting din sai kai kamar yadda na faɗa to za mu danna kan wannan idan mun danna za ta nuna mana za ta ɗauki guda dubu goma sai mu danna daga nan sai mu ɗan jira kaɗan to yanzu gashi na mun samu guda miliyan biyar ɗinmu sai mu danna to wannan shine na yau kenan wato ɗaya ga wannan wata yanzu kun ga da yana arba'in da ko biyar ne yanzu ya dawo arba'in ya dawo arba'in da tara da yanzu hamsin zai zama kasancewar a kowanne za su ɗauki iya miliyan ɗaya ma a ciki to haka yake sannan kada a manta akwai tax ma da ake yi kullum wanda zaka na shigowa idan ka dawo misali ka dawo cikin nan zaka zo nan inda ka rubuta an nan kenan sai ka danna wurin to sai ka danna nan daily road sai ka danna shi akwai tax rana ta farko su baka ɗari biyar rana ta biyu dubu ɗaya rana ta uku dubu biyu da ɗari biyar haka dai har zuwa rana ta goma ka samu miliyan biyar shi ma na anan sa kuma yanzu sa come back tomorrow saboda na riga da na yi to shi ma dai ku shigo kuna ɗan yin sa sannan akwai bayan nan za ku yi inviting wasu idan suka register dan ma ku samu saboda haka wannan dai hamster combat ɗin kamar yadda ake kyauta masa zato kasancewa suna da mabiya to a ci gaba da yin sa insha Allah shi za a samu alkhairi a cikin sa Allah ya ba mu sa'a nagode kada a manta wanda ba sa yi link ɗin sai yana ƙasan bidiyon nan a shiga a je a fara